ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسينا دليل قوم شاشدة وانا الرانات تشابير ga watan bakwai shekara ta dubu daya fara kenan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda wannan ranar sai daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya meladiya muna nan a cikin wannan littafi mai albarka muftasaru siratar rasuli sallallahu alaihi wasallam mun zo inda malam Allah ya rahma yake cewa mautu rasulillahi sallallahu alaihi wa wafatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam قال الزهري إمام الزهري يجي حدثني أنس أنس ya مالك يا بلاباري قال يجي كان يوم الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم a ranar litinin din da aka Allah ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi a wannan ranar ta litinin kharaja ilan nasi ya fito wajen mutane wa hum yusalluna as-subha a yayin da suke sallar asuba farafa sitra sai ya daga labule da yake ɗakin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ita ce gidanta ko ɗakin ta yake kallon raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fata halbaba ya buɗe ƙofar ɗakin nata a kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya fito kama ala da aisha sai ya tsaya a daidai ƙofar na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta fakadal muslimuna yaftatinuna fi salatihim saura kaɗan musulmai su samu matsala a cikin sallar sallarsu manufa su bar sallar tasu su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da yawa daga cikin sun yi kwana da kwanaki ba su gan shi ba ko ba su gan shi a irin wannan yanayin ba farihan saboda tsananin farin ciki hina ra'auhu yayin da suka ga yau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fatafarraju anhu sai suka bubbuda masa an ko zai zo ya shige ya yi limanci fa shara ilaihim sai manzon Allah ba magana yi ba sai nuni da hannunsa ina musu ishara a nasbutu ala salatikum ku tsaya ku ci gaba da sallau ku ci gaba da sallau ku ci gaba da sallau qala anas ibn malik allah ya yi mar rahama yake cewa kare da gare shi yace wata sama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yayi murmushi sururan saboda farin ciki yau gashi baya nan amma sun ci gaba da yin sallan lima ra'a min hay'atihim yanda ya ga yanayin da suke ciki fi salatihim yanda suka tsayar da sallah وما روي أحسن منه هيئة تلك الساعة kai ka ce ba taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yanayinsa ya ƙara kyau ba kamar a wannan lokacin qala Anas an Malik Allah ya ƙara da gare shi yace sun maraja sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koma daki ba bai sallah tare da su ba sai koma ɗaki wani sarrafan nasu mutane suka idar da sallah kuma kowa ya tafi gidaddajinsu wa hum yarawna annahu qad afraka min wajhihi kowa yana ji a cikin zuciyarsa da yanayin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa manzon Allah ya tashi daga rashin lafiyar nan tasa wani fa ya warke To ganin haka wa kharaja abubakar sayyidina abubakar da ya ga yanayin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jiki yayi kyau sai manzon sai sai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ya tafi ila ahli zuwa wajen ɗaya matar tasa bisunhi a ɗaya gidan nata da take sunhi saboda gidansa wanda yake cikin masallaci ba zai iya ɗaukan su su biyu ba sai ya zamanto bayan ya aure ta sai ya kai ta can as-sunhi kuma tsakanin inda masallacin yake da sun da ɗan nisa kaɗan a wannan lokacin saboda nesa ne kuma duk tsawon rashin lafiyar manzan Allah dama bai je ba saboda baya iya zuwa saboda yanayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ci to bayan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya tafi fa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wafati hina da buha yayin da lokacin walaha ya daga sosai min zalika al a wannan ranar ta ranar litinin saboda haka manzon Allah ya leko ne kamar ya yi sallama da su kuma ya yi farin ciki cewa ya isar da saƙo kuma ya yi farin ciki sun tsaya akan wannan saƙon duk da bayanan. annan manzan Allah ya sallama da su a ran litinin ranar an haife shi litinin ya koma ga ubangijinsa ran litinin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال ابن إسحاق ابن إسحاق أشكل التابنسا نسير من زن الله صلى الله عليه وسلم قال يتي قال الزهري إمام الزهري يا فدا حدثني سيد بن المسيب sai ibn musayyib shugaban tabi'ai ya bani labari an abi hurairata daga abu huraira wanda sirikinsa ne qala yace lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin wafatin sa ya fito mutane suka sani qama umar sai sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya miƙe fa qala yana yi wa mutane kashedi a cikin masallaci yana cewa innal munafiqina munafikai munafikai yaz'amuna ko yaz'umuna suna cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad tuwfi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to hakika ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi ma mata na rantse da Allah bai mutu ba walakinahu dhahaba ila rabbi ya tafi ganawa ne da ubangijinsa kama dhahaba Musa ibn Imran kamar yadda annabi Musa ya je ganawa kwana arba'in da ubangijinsa ma gaba an arba'in a laila yayin da ya tafi ya kwana A annabi Musa ya kwana 40 thumma raja ilaihim faqad gaba an arba'in a yawman yayin annabi Musa hakika ya yi tafiya ya faku daga mutanensa ya yi kwana 40 thumma raja ilaihim sannan ya dawo wajensu ba da an kila mat bayan har an yada cewa ma ya mutu wa wallahi to kuma wallahi na rantse muku da Allah la yarji anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi tabbas ko kokonto babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai dawo ba da hinin bayan wani lokaci kamar raja Musa kamar yadda annabi Musa ya dawo fala yaqfa anna aidi rijalin wa arjulihim zai kuma yanyanke hannayen waɗansu daga cikin mutane da ƙafafuwansu za'amu wanda suke cewa annahu kad mata suke yada cewa wai ya mutu sayyidina umar yana faɗan wannan ne saboda ya kasance ya ruɗe ya shiga cikin limauta a yanayin yadda ya ji labarin ya zamanto ya abin da zai iya faɗa kenan kuma zuciyarsa ba za ta iya karɓar cewa manzon Allah ya yi wafati قال من رواية أبو هريرة رضي الله yake cewa wa aqbala Abu Bakr sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bayan ya je ya duba iyalinsa a can sun sai gashi ya dawo hatta nazala ala babil masjid labari ya kai masa sai zo ya tsaya daidai ƙofar masallaci ya sauka daga kan abin hawansa hina balagahu al-khabar yayin da labari aka kai masa wa umaru yukallimun nas lokacin da ya zo sai na umar yana ta waɗannan maganganun yana gaya yana faɗa wa mutane kuma kowa ya yi shiru falam yaltafi ila shay'in ibn abubakar bai wai ya yi wani magana ba ko ya tsaya ya tattauna da wani ko ya kalli wani abu hatta nazala hatta dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi baiti aisha har ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗakin na Aisha inda shi muharraminta ne mahaifinta ne wanda aka ba shi da hijabi aka bala alaihi sannan ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dube shi fakabbalahu ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kala sannan ce, bi abi anta wa ummi fansarka mahaifina da mahaifiyata ya rasulallah amma almautatu allati katabaha Allahu alai amma tabbas mutuwan nan da Allah ya kaddara maka za ka yi ta faqad ha, ya rasulallah ka yi ta kuma ka ba da ha mautatun abada daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa ba kai ba ƙara mutuwa kuma sallallahu alaihi wa sallam sun maraddal burda ala wajihi sannan mayafin da yake fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya buɗe ya sumbace shi sai ya mayar ya rufe fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati wa kharaj lokacin sayyidina Umar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fita wa umarun yukallimun nas a lokacin sayyidina umar yana ta wa mutane jawabi faƙala ala rislik ya ce ya kai umar ɗan saurara ɗan dakata ya umar ansid ya kai umar ɗan yi shiru ba ba illa ya takallam ya ya ci gaba da maganarsa ci gaba da faɗar abubuwan da yake faɗa falamma ra'ahu abubakar abubakar la yansit yayin da na abubakar radiyallahu anhu ya ga na umar ya ki yin shiru aqbala ala nas sai ya ƙyale shi sai ya fuskanci mutane ya nemi musu magana falamma sami an nasu kalama abi bakrin yayin da mutane suka ji na abubakar ya fara magana aqbalu alai sai kowa ya bar na umar ya kuma ya fuskanci sayyidina abubakar yana neman saurarensa fatara ko umar suka bar sayyidina umar radiyallahu anhu to bayan sun bari sun fuskanto sayyidina abubakar radiyallahu anhu fa hamidallah yayi inna alhamdulillah. wa asna alayhi ya gode wa Allah ya yabe shi kuma kala sannan ya ce wa mutane ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan ku sani duk wanda yake bauta din da bautarsa dama annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake bautawa fa inna muhammadan qad mat kika annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati wa man kana ya abudu allah ta'ala wanda kuwa allah dama yake bautawa fa inna allaha hayyun la yamutu to tabbatar cewa Allah rayayye ne ko ba zai saba mutuwa ba Fala, mai ruwa yake cewa thumma tala hadhihi aya sannan na Abubakar ya karanto wannan ayar وما محمد illa رسول قد خلت من قبله الرسل annab muhammadu sallallahu alaihi sallama bai kasance ba face manzo wanda manzanni sun rigaye shi kuma su ma sun yi wa fati afa in mata yanzu idan ya yi wa fati au kutila ko aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku juya akan kan diganku ku yi ridda ku bar wannan addinin saboda yayi wa fati ko an kashe shi manyan ala'a ala atibai to tabbas ko wanda duk ya bar wannan addini ya yi ridda lan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah wani abu ba wa sayajzi Allahu shakirin kuma da sannan Allah zai saka waɗanda suka gode masa ta ci gaba da wannan addinin ba tare da fasawa ba qala Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa fa wallahi na rantse da Allah laka annan nasa lam ya'lamu anna hadhihi al-ayata nazalat ce mutane ba su taba sanin cewa wannan ayar ta sauka ba hatta talaha abubakrin yau ma'ibin har sai lokacin da sai na abubakar ya karanta wannan ayar a wannan yinin ƙala mirwaya yake cewa aka da hannasu sai kuma kowa ya fara maimaita wannan ayar an abi bakrin wanda ya ji daga bakin sayyidina abubakar fa inna ma hiya fi afwayi sai ga ayar ta dawo bakinsu ƙala abu huraira abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce faƙala umar sayyidina umar radiyallahu anhu yayin da ya ji wannan ayar fa wallahi ma huwa illa an samitu yake cewa ina jin wannan ayar ababakarin talaha lokacin da sayyidina abubakar ya karanta wannan ayar fa asartu na faɗi hatta wa ƙatu ilal ard har sai da na faɗi a ƙasa ma tahmilu rijlaya kafafuwa na duk sun sanyi ba za su iya ɗauka na ba fata malani rajulani har sai da waɗansu mutane biyu suka yi min ɗauka wuya wa arabtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad na tabbatar shikenan yau ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati hadithu saqifa wannan shi ne hadisin saƙifa wanda imam al-bukhari ya ruwaito abinda ake nufi da saƙifa wato yan rumfa ta kara wadda ake zama a cikinta alamma kubira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da Allah ya karɓi a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma sayyidina Abubakar ya zo ya tabbatar wa mutane wannan abin ya riga ya faru in haza haza alhayyu min al'ansar sai wannan wato wannan jama'a ta mutanen madina al'ansar sai suka koma sai suka tattaru a wajen sa'ad ibn ubada suka je wajen sa'ad ibn ubada wanda shine shugabansu, su fi saqifati bani sa'ida a nan rumfar wannan ya ƙaramar rumfa ta banu sa'ida kabilar banu sa'ida ɗaya daga cikin manyan ƙabilu na mutanen madina ba a canzala ali ibn abi talibin inna ali radiyallahu anhu ya koma gida wajen na na fatima gidan na na fatima da shi da wani zubair da zubair ibn al-awwam wa talha ibn ubaidillah da talha ibn ubaidillah fi baiti fatima suna gidan na na fatima suna jimamin wannan tsananin abin da ya faru wan hadal muhajiruna ila abi bakr mutane kuma da suke ne mutanen makka da suke neman ya za su samu dan sanyin zuciya yanda za su samu wanda zai kwantar musu hankali sai suka je suka tattara a wajen sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa umaru a lokacin sayyidina umar na tare da shi wa ma'ahum usaid ibn khudair usaid ibn khudair wanda mutumin madina ne amma baya cikin waɗancan daga kabilar banu abdul ashhal daga kabilar banu abdul ashal ɗaya daga cikin manyan mutanen madina shi baya can yana nan tare da mutanen makka fa'ata atin ila abi sai ga wani ya zo zai samu sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa umar ya samu lokacin da sayyidina umar faqala sai je da su inna hadha al min al-ansar ku sani fa waɗannan mutanen daga cikin mutanen madina ma sa'ad ibn ubada sun tattaru a can tare da sa'ad ibn ubada a saqifatu bani sa'ida kadin hazu ilayhi sun je sun tattara a wajensa kamar suna son su yi masa mubaya'a ya zamanto shine sarki fa in kana lakum bi amrin nasi min hajatin idan kuna son ku kare al'amarin mutane kar ya tarwatse fadrikun nasa to ku yi sauri ku je ku tari mutane Kabla an tafa kama amruhum kafin al'amarin ya girma yadda ba za ku iya tare shi ba a wannan lokacin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen sayyidina Abubakar suna zaune suna jiran a karasa ga kuma wannan abin ya taso sannan kuma dole su tashi domin su tare wannan abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi baiti lam yufrag min amri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gida ba a gama al'amarinsa ba na yi masa wanka da shirya shi qad aghlaqa dunahu al-baba ahluhu mutanen gidansa sun rufe koba sun hana kowa shiga sallallahu alaihi wasallam faqala umar li abi bakr sai sayyidina umar yace wa sayyidina abubakar in bina ila ikhwanina mu tashi mu je wajen waɗannan ƴan uwan namu ha'ula'i min al-ansar wannan ƴan uwan namu mutanen Madina hatta nan zura mahum alaihi mu je mu ji me suke ciki ne me yake faruwa saboda haka sun tashi sun tafi ne dan san me ma yake faruwa ba tafi da wata ba wani niyya ko wani abu ba an je a ji me yake faruwa qala ibn ishaq ibn ishaq yake cewa kana min hadithi saqifa yanda al'amarin saqifa ya kasance anna abdullahi ibn abi bakr abdullahi dan abubakar ya haddasa ni ya bani labari an muhammad ibn shihab daga muhammad dan shihab zuhri imam zuhri an ubaidillah ibn Abdullahi ibn utba ibn mas'ud daga wajen Ubaidullahi dan utba dan Abdullahi ibn mas'ud an ibn abbas shi kuma da ya ruwaito daga wajen Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi kala yace Abdullahi dan Abbas ya bani labari akhbarani yake cewa shi kuma Abdurrahman ibn Auf ya ba shi labari wa kuntu fi manzilihi a lokacin da ya ban labarin kuma ni Abdullahi dan Abbas kenan yace ina gidan Abdurrahman ibn Auf limina admina manufa masaukinsa da ya sauka na mina ina nan ina jiransa an tabiru ina sa. wa huwa inda Umar shi kuma Abdurrahman ibn Auf ya tafi wajen halifar musulmi a wannan lokacin wanda shine sayyidina Umar fi akhir hijjatin hajjaha a hajjin karshe da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi qala tabbalai dan abbas yake cewa farja abdurrahman ibn abdurrahman ya abdurrahman dan auf ya dawo min inda umar daga wajen na umar fawajadani fi manzilihi bi mina an tadiru sai ta da ni a masaukin sa na mina gidan sa na ina dakon wa kuntu alqur'ana ina karatun alqur'ani ne a wajensa. yana ji mani yana ji mani wani bayan da ake karatu ya gyara masa a ƙalali yayin da abdurrahman ibn auf ya dawo sai ce da ni laura aita rajulan da ka je wajen na umar da ka ga wani mutum a ta amiral mu'minin ya zo wajen amirul mu'minin shugaban mu'minin na umar kenan faƙala sai yake cewa da sayyidina Umar hallaka fi fulan me sa ba za ka wato yi mana sa mu ba yi wa wani a ba Ya yaqulu wallahi laqad kadimata mata law mata Umar domin yanzu a ce kwatsam sai ga sayyidina Umar ya mutu laqad baya ta baya ta baya ta fulanin da kawai ni wani zan je kawai yau mu baya yana faɗa a lokacin sayyidina Umar yana nan wallahi ma kanat bai'atu abi bakrin illa falta to ai haka ma mubayar da aka yi wa sayyidina abubakar a saqifatu bani sa'ida kawai abin haka ya to kwatsam ana yi shi kenan mutane suka bi wani fa ba tare da an tsara ba ba tare da wato an tattaro mutane an yi waɗansu shawarwari ba fatammat kuma haka abin ya tabbata wa gadi ba umar sayyidina umar radiyallahu anhu da ya ji wannan magana daga wajen wannan mutumin sai ya yi fushi waƙala ya ce inni insha Allah lokacin abdurrahman na abu da ragowar sabai suna nan sai ce ni kuwa in Allah ya so laqa'imun al-ashiya a wannan yammaci a wannan safiya dan tashi in nasi a cikin mutane da suka zo aikin hajji dinnan, nan fa muhabbiruhum min haula'i dan wato yi ƙoƙarin yi musu kashedi kada su biye wa waɗannan mutanen alladina yuriduna an yaghsibuhum amrahum wanda suke neman su kwace musu al'amarinsu qala abdurrahman abdurrahman dan au sai yake cewa sayyidina umar fa qultu sai yi kuwa nace masa la taf'al kada kai haka fa innal mawsima yajma'u ra'a an-nas domin aikin hajji yana haɗa gama garin mutane wagauka ahum da kuma wawaye daga cikinsu waɗanda ba su da fahimta wa innahum alladhina yaghlibuna ala qurbika kuma idan ka tashi za ka yi magana wanda za su zamanto dab da kai wanda za su yi turmutsutsu har su zo kusa da kai su ne dai waɗannan mutanen gama garin wanda ba manya-manyan sabai masu fahimta ba kuma ba masu wato waɗanda suke wawaye hina ta kuma finna yayin da zaka yi jawabu wa inni akhsha ni ko abin da nake jin tsoro an kuma fa kula makalatan ka tashi ka faɗi wani zance fayyiru a haulayi waɗannan mutanen su ɗauki wannan zancen je su yaɗa wannan zancen anka manufa su danganta wannan zancen zuwa gare ka kullu matsirin ya je ko ina lungu da sako ya shiga wala ya uha alhalin ba su gama gane ma me kake so ka faɗa ba su kuma su faɗa da yanayin da suka fahimta wala ya alama ala mawadiha kuma ba za su sanya maganar a inda ya kamata daidai inda kai kake nufi ba Ba abu da ka ni shawara ta ka dan saurara hatta taqdum madina har sai ka je madina fa inna daru sunna nan ne gida wanda mutane suke da tsari suna imanal manhaj suke da tsari fataklus bi ahadin fiqhi sannan kuma ka keɓanta da mutane waɗanda suke da fahimtar addini da Allah ya ba su fahimtar addini wa ashrafin nasi da shugabannin mutane kata kula ma kulta bil madina abinda kake so ka faɗa sai ka faɗe shi a madina mutamakkinan manufa daidai wa daida yadda ya kamata faya yi ahlul fiqh makalatar masu zurfin fahimta sai su fahimci abin da kake nufi wa ha yadawuha zai ha sai su sanya ta inda ya dace makala umar sayyidina umar radiyallahu ya ce, amma wallahi to kuwa na rantsi da Allah in sha Allah Allah ya yarda la na bi zalika awwala makamin aqumuhu bil madina shine farkon abin da zan fara yi ko da na je madina qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi fara yace faqadimna al madina sai na je madina sai muka je madina muka iso madina fi aqibi bil hijja a ƙarshen watan bil hijja falamma kana yawmul jum'a ranar juma'a da sai na umar yake yin hudu ba ajjaltun rawa lullahi na ba sai ce sai na yi gaggawa sai na je masallaci da wuri-wuri man gada ilal masjidi auraha man shi shine ka je da safiya walakum fiya jamalun hina turihuna wa hina tasrahu. rawa shine tafiya da safiya hina zalat shams rana na yin zawali sai gani ina shiga fa'ajidu sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail sai ga sa'id dan zai ɗaya daga cikin mutum goma yan aljanna sai na gaishe a cikin masallacin jalisan ila ruknil minbari yana zaune daidai ɗaya daga cikin ginshikan minbari fajalastu harwahu sai na zauna kusa da shi manufa dab da minbari ke tamassu rukbataya rukbatai gwiwata tana taɓa gwiwarsa wani ba gwiwa ta tana taba gwiwarsa idan mutum ya harbe zai ga gwiwarsa tana taba gwiwar kawai ina wannan zaman kenan falam an shab an kharaja umar kwatsam sai ga sai na umar radiyallahu anhu ya fito ya hau mimbari domin lokacin ya yi zawali fa qultu li sai nace wa sa'idin na zaid Allah ya kara yadda a gare su ce la yaqulanna as-sa'atu 'ala al saata 'ala al makalatan yau na Umar radiyallahu anhu zai faɗi wani zance akan wannan membarin lam kula a munzu stuklif bai taɓa faɗar irin wannan bayanin ba bai taɓa yin irin wannan bayanin ba tun da akan shi rama halifa <clears throat> fa'an kara alayya sa'idun Zarika sai sa'idun zai yake cewa ba gaskiya ba ne me zai faɗa wanda da ba a faɗa ba ko bai faɗa ba wa kana wa ma asa an bi ma lam kula qablahu to me zai iya faɗa kuma yau akan abin da bai faɗa ba da shekara goma fajalasa alal mimbar sai na umar rabiyallahu ya zauna akan mimbari ya kiran sallah ya kiran sallah falamma sakata al mu'azzir ya na kabus kabus kawai sun sauta muryarsu kasu kasu kasu da kasu da fajalasa ala al-minbari ya zauna falamma sakata al-mu'adhdhin qama yayin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya miƙe fa asna ala Allah yayi wa Allah godiya bima huwa ahluhu da abinda ya cancance shi kuma qala sannan sayyidina Umar radiyallahu anhu yace amma ba'du amma bayan haka fa inni qa'idun lakum maqalatan yau zan faɗa muku wata magana ko zan yi wani zan faɗa muku wani zance kal kuddira li an aqula Allah ya rubuta min cewa yau zan faɗi wannan zancen wala adri la anna baina dai ajali ko ban sani ba wala wannan dabda da ajali na ne daga wannan shikenan ba zan ƙara samu wato ajali na ya kusa domin sai na umar kafin ya dawo daga wannan aikin hajjin ya roki Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah kasusuwa na sun yi rauni jikina wato naman jikina ya zagwai sannan kuma abubuwa sun yi min yawa wanda ba zan iya ɗauka Allah ka karɓe ni zuwa gare ka ba tare da ya zamanto an fitine ni da komai ba kuma sai na umar mun san cewa mulham ya daga cikin wanda sun faɗi magana Allah yake tabbatar da wannan magana saboda haka ya ji a jikinsa kan cewa ajalin nasa ya zo kamar akala hawa wa aha wanda ya fahimci wannan maganar kuma ya haddace abin da na faɗa Kali haddis biha haifin ta bihi rahilatu to ya faɗa iya nisan inda abin hawan sai kai shi manufa iya inda ya kai duk inda ya je ya iya faɗa in ya fahimta kuma ya haddace ya je faɗa wanda bai faɗa amma na kashiya Allah ya iya ha wanda ku yake jin tsoron ku ba zai iya kiyayewa ba fala uhillu li ahadin an yakdhiba alayya to ban lamun cewa kowa ban yafe wa kowa yi min karya ba inna Allah qad inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ga Allah dai ya aiko annabi Muhammadu ira da amincin Allah tabbata a gare shi bil haqqi da gaskiya wa anzala alayhi alkitab kuma ya saukar masa da alqur'ani fa kana mimma unzila alayhi daga cikin abubuwan da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayatar rajul an sauko masa da aya wanda take bayanin rajam fa qara'naha mun karanta wannan ayar wa ha ko mun haddace wannan ayar wa akalna ha mun fahimci ma'anar wannan ayar maraja ma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukuncin rajamu a aikace wa rajamna ba'da bayan bayansa an samu irin wannan komin yau waɗanda suka hukunci yawo kansu irin wannan mun yi musu rajamu farsha to ina jin tsoro in talabin nasi zamanu in lokaci yayi tsayo an ya kula ƙa'ilun, sai mai wani ya zai ce wallahi ma najidu ayatar ki fi kitabillah ai babu ayar rajimu a cikin littafin Allah fa yadillu bi tarki faridatin qad anzala Allah sai zamanto sun bata idan sun bar wani hukunci na wajibi da Allah ya riga ya saukar da wani wa innar rajma fi kitabillah ku sani rajamu hukuncin rajamu yana na a cikin littafin Allah haqqun alaman zana wannan ya za zartar da shi ne akan wanda ya yi zina idza uhsina min rijal idan ya taba yin aure namiji ne wani sai ko mace ce idan an tsayar da shaida an samu shaida au kana أو كان الحمل ko kuma idan ciki ya bayyana aw ilaytiraf ko kuma mutum ya zo yi ikrari da kansa wannan sai Umar yana bayani ne kamar yadda malamai suke bayani alkur'ani misali akwai wanda ayar da aka saukar ko ba shafi wannan ayar ba tana nan yadda take hukuncin wato ayar tana nan hukuncin ayar tana nan ba a shafe hukuncin ba a shafe ayar akwai kuma aya da aka saukar aka shafe ayar aka shafe hukuncin ayar wannan kaso na biyu ke akwai aya da aka saukar aka shafe ita ayar a karantawa aka tabbatar da hukuncinta akwai aya a cikin alkur'ani wanda aka saukar da ita tana nan ba a shafe ayar ba amma an shafe hukuncinta waɗannan su ne guda hudu to sai na umar yana magana ne akan ayar da an shafe ta hukuncinta yana shi za yake cewa kar wani ya nan gaba ya zo ya ce ba mu gani ba cikin littafin allah waƙiƙa an saukar an shafe ayar a karantawa amma an tabbatar da hukuncinta aiwatarwa mana na umar radiyallahu anhu yake cewa summa inna na kunna naqra'u fi ma naqra'u min al-kitabi sannan daga cikin ayoyi da muke karantawa a da can akwai ayar cewa la targhabu an aba'ikum kada wani ya ji yana kyamar iyayensa kada wani ya kuskura ya je na kyamar iyayensa fa hu kufrun bikum duk wanda ya je na kyamar iyayensa to wannan butulci ne a gare shi <clears throat> au kufrun lakum ko kuma kafircewa ne daga gare ku an targabu an abaikum ya zamanto ku ji kuna kyamar ji kuna kyamar iyayenku wannan ayar an shafe ta amma hukuncinta yana da Allah sallallahu alaihi sallama har yayi bayanin cewa ma idan ka ji mutum yana kyamar iyayensa har ya danganta kansa ga wanda ba iyayensa ba baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da haka hukuncin na nan hukuncin na nan duk wanda ya zamanto ya dangantu da wani ba iyayensa ba dan yana kyamar su ko wani abu to wannan ba shi ba manzon Allah zan Allah ya yi nesa da shi saboda haka wannan ayar an shafe ta amma hukuncin yana da kuma kabiyar iyaye kamar yadda yawanci malamai suna gaya muku al'amari ne wato na iyaye uwa ko uba duk yadda za su zama duk yadda za su zama Wani ba duk yadda murɗewar halayensu duk rikicewarsu duk yadda ya suke maka ba daidai ba babu wata kafa da kake da ita <clears throat> a musulunci kai musu ka nuna cewa ka kosa in kuma ka nuna ka kosa ka saba wa Allah ko me suke maka kuma ko me suke yi ɗauka da kila wani babban mashayi ne mutum mahaifin mutum mutum ba zai yi man rashin biyayya ba dan mahaifinsa mashayi ne ko kuma misali irin yadda wani lokaci ake samu ya zama ce tsohon kawai yana neman mata wannan ba lasisi ba ne da ɗansa zai yi mar ba daidai ba ba shi da wannan haƙƙin kuma in ya yi mar laifinsa ya fi wannan shi laifin da yake yi tsakaninsa da ubangiji wannan ya kamata mu fahimta dalili kenan da ya sa ko da kafirci ne kaga wannan abubuwan da na faɗa guda biya ba su kai kafirci ya to mashayin giya ne ko mazinaci ne ai bai kai ya to kafiri ba to ko kafiri ne dole kai mar biyayya ba za ka ce mar uf ba ina ce mahaifin mutum kafiri ne balle kuma wataƙila ijtihadin kai baka cewa dan bid'a ne a ce ko za ka ƙaurace masa a ce yana yin abu ba daidai ba ko ka kausa samar magana ba ka da wannan haƙƙin isa ubangiji wata. Ala ya faɗa maka a cikin Alƙur'ani. wa in jahadaka ala an ka bi ma lai salaka bi shay fala tuhuma kada ka yi musu biyayya ame a yi shirka wa sahibu ma fi duniya ma'rufa amma ka je ka zauna tare da su da dukkan kyautatawa irin ta duniya zai tashi ya sallar ka tashi inda zai ce da ina in ce gunkin su ana ɗiban wani abu da za a yi wanda ba shirkar bane misali a ce suna yin alwala ya ce je ka ɗebo mu wannan ruwan za mu yi wankan da muke zan tafi je bautar gunki da ka ɗebo man an bayanci abin da nake nufi ballantana ya zamanto wata kun saba da shi gida. zai tafi wata kila wani abin nan ɗinsa ko zikirinsa ko wani abu ya ce ɗauko babur ka kai kada da ikon da za ka zo ka ci ai tunda ban yarda da wannan abun ba kawai ba wasu ya hakuri dole ka kai shi dan wannan bai kai girman cewa idan ka auri mace kirista wanda kaga an halatta ma ko kaga ai malamai na fiki wuce suka in dai ka yadda ka aure ta din za ta tafi coci za ka dauke ta ka je ka kai ta coci ka jira ka gama ka dauko ta ka dawo da ita ai ka san abin da za ta je ta ko abin da kuma za ta yi sama da kasa ma kamar su haɗe saboda to balle ko mahaifi inda mace bata kai wannan kiman ko kama kafar mahaifi ba za ta yi ba ko mahaifi an gan? saboda haka wannan wato duk yayin da mutum ya ji a zuciyarsa ko yaya yana kyamar iyayensa wannan ya shiga uku kuma a nan ne gabar zan kira kan cewa la'uba la'uwa wanda duk ya yi sanadin cewa aka tsani iyaye misali uba ya janyo abin da 'ya'yansa za su raina uwarsu su wulaƙanta ta ko kuma uwa ke sanadin da misali 'ya'ya za su raina ubansu to wannan alhakin da yaran nan za su ɗauka na rashin yi wa iyayensu wannan albarkar tana da kaso ko yana da kaso babu wani zancen ɓacin rai ne ya yi ba ya yi min ba daidai ba ko ya ƙara mata kishiya ko ya wannan ba haƙƙin a hurumin ƴaƴan ba kuma ƴaƴan da suka shiga haka wannan ba albarka tare da su ko ba za su bar duniya ba sai sun gani matukar ba su tuba babu wani wanda zai wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba daidai ba wai tunanin zai bar duniya lafiya ba zai bari waɗansu suke ganin ba daidai ba kan 'ya'yansu ko abin da mutum ya waiga ko abin da ya kamata farko ya shi ne fara tunanin ko akwai wani abu da ya wa iyaye mai tuba akwai mutane da yawa yanzu suna nan suna fama ɗansa zai zage shi ko ya daina kula shi ko ya daina waye in ka bibiyi tarihinsa yadda ya wa iyayensa yawanci ƙaurace musu wajen suna karkara ko kuma lokacin yana samu matarsa ta ce kar ya kula su a wannan lokacin ko kuma a'a saboda yana ganin cewa abin kunya ne a ce shi ɗayan wane ko ɗan wane yadda Allah ya bashi matsayi da ɗaukaka da waye bari kawai iyayensa kar a gansu har ya gama rayuwarsa kila ya taho daga wani waje ne yana jin tsoron kar a gansu fa'ar ko saboda kabilarsu da suke ce shi ɗan ƙabila kaza ne su kuma iyayen nasa wataƙila har yanzu ba su iya wataƙila yaren da yake burgewa yake tunanin yana burgewa ba kamar yadda da sun zo za a gane sai zamanto babu yadda zai yi a danganta su ko kuma ya zamanto saboda yanayin rashin wayewarsu wanda waɗannan suna nan da yawa yayin ya zamanto a karkara suke kwa kawai ba wayayyu ba ne yana jin tsoro za a ce yau kamar sa wanda ake ji da shi kaza da kaza iyayensa ga shi gashi saboda haka mutum ya yi a hankali su in ko mutum ya yi sun tafi ana yawaita aikin alkhairi ya ta tuba da istighfari yawaita istighfari da tuba da yi musu ayyuka wanda la'allahu Allah zai yafe masa amma ba haka ba rayuwa tana tafiya sai ta kawai dai ga matsaloli ya kasa gane daga ina matsalolin illa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma kuma ku sani kari akan haka wani ba a cikin abubuwan da Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa ce la tafuruni kada ku wuce iyaka wajen yabo na kama ukriya yi sabnu maryam har ku kai wato yaban ya kai irin yaban da aka yi wa annabi isa a ce dan Allah ne wani ba in baka kai nan ba misali aka yi ba Allah sallallahu alaihi wasallam baka ba shi sifofin Allah ba da abin da yake da shi to baka da matsala amma idan ya zama to ka wuce har ka fara daukar sifofin Allah ka ba manzan Allah wannan Allah ma ba da yadda da kai ba in ko bai da kai ba kaga ba za ka burge shi ba in baka burge shi ba ranar kiyama shi kuma da zai kare ka kaga zai zai ta yi ban sa ka wannan ba kuma ka wuce iyaka saboda haka ka yabe shi yaban da za ka yi masa amma kar ka kuskura ka ɗau sufofin Allah ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba aka burge ba haka domin shi da kansa ya zabi Abdullahi subhanallazi asra bi abdihi laylan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba shi ya fi son abdi din a ce mar a danganta shi da Allah kan cewa bawan Allah ne akan wani abu da zaka ce shi shine Allah wanda ya san shi ba shi bane kuma ya san Allah ya fi son sa a abdi din domin lokacin da ya je Isra'il lokacin da aka zo malaika jibril zai yi ce man an tawa ba ka karɓi abdu din wanda Allah ya karɓi abdu to kai kuma me yasa ka zo ka kwashe man abin da ya fi so abin da ya fi so ka zo ka ce manzo Allah ni ko ba zan gaya maka abin da ka fi so ba ni kuma kishiyar wannan zan faɗa maka to ina burgiya a cikin wannan bayan sai na Umar radiyallahu anhu yake fa inna ma ana abdun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni dai bawa ne faƙulu saboda haka ku ce min abdullahi wa rasulu bawan Allah ko manzan Allah shi yasa ku a yi mai muke cewa shi na muhammadan abduhu wa rasulu kuma duk abin da ka faɗa na abin da ka faɗa a cikin sallah game da manzan Allah yabansa kake to kaga wannan shi za ka zaɓa maka me mafi girman yabo mafi girman yabo saboda a lokacin a gaban ubangiji kake sai ka bai shi wani ثم إنه قد بلغني to wannan zai zamanto zai shiga shine bayanin da sayyidina Umar ya so yi a din bai yi ba kuma zai shiga Ko da haka mu tsaya anan anan babu mun bashi da dadi akwai shi idan mutum yana karanta ya ga yanayin yanda wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya ba ta cika son sa ba cika son sa ba ba mu riga mun fice daga ciki wannan mutum ya sani kan cewa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana ne duk wata musiba da mutum zai iya tunawa ta taɓa samun sa na rashin wani to yi tuna cewa ya rasa manzon Allah yau manzon Allah baya tare da mu ba musibar ta wuce wani da haka idan ka rasa wani manzo Allah ya ce idan wannan manufa idan da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa shi idan na rasa wannan ma na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ya fi dacewa mu damu sosai da rashin manzon saboda mu ba ma gan shi da yaron da ya zamanto ya zo an haife shi a gaban mahaifinsa ya girma a gaban mahaifinsa har ya zamanto ya kai wani munzali sannan mahaifin ya rasu da wanda ana haihuwarsa mahaifin na sai rasu bai gan shi ko yana ciki waye ne bai can wannan mahaifin nan waye ne bai can cewa ina ma wanda mu ne mu ne waɗanda mu ne waɗanda idan mutum baya jin wannan a cikin zuciyarsa akwai matsala domin hakika duk lokacin da zaka karanta wani abu na wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ji wani abu ya darsa cikin zuciyarka ba kika ya kamata mutum ya sake muraja sa karantawar ba daɗi kawai ya zo a cikin littafi ne dole a karanta ya zo a karanta dole mu karanta amma dole mutum ya ji zafi kamar yadda idan mutum wani nasa wanda yake tsananin ƙauna yau ya mutu haka zo yau ana mara ka tuna wani yi kaza yi kaza ran da zai mutu dinnan ka san yanda kuka yi zai ji zuciyarsa ta karaya ina har yayi kuka a wannan lokacin ina kuma ga manzon Allah wannan shine ga nan ba mu tsaya a insha Allah mu ci gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نسألك موجبات رحمتك ودائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم